Ɗaliban waɗanda ke cike da farin cikin samun 'yanci tare da sake ganin iyayensu abinda da ƙila da sun hidda rai suna cikin karsashi da azama. Cikin takaitaccen hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda, magaddashin shugaban jami'ar ta tarayya da ke dutsen ma DVC a ka Dr. Amina Ado, godiya ga Allah. Farko muna gode ma Allah subhanahu ta'ala, sannan a madadin shi shugaban jami'a Professor Arme Ahamisu Bice OON. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala na ɗaya kenan. Na biyu kuma muna gode ma ainihin ita uwar gidan shugaban ƙasa a bisa kulawa da ta nuna da kuma ainihin NSA. Hmm. Muna gode masu matuƙa mun yi farin ciki kwarai. Fatima Abdullahi ɗaya ne daga cikin ɗaliban da aka yi garkuwa da su, ta kuma yi bayanin yadda suka tsinkaye kansu a hannun 'yan ta'adda. to menene ya faru ma ba za mu ma iya ce ba kamar mafarki abin yake har yanzu ba ma ma so da abin da ya faru kuma a rayuwarmu saboda ba ma fata ya saka faru a rayuwarmu ko da wanda suke kusa da mu da iyayenmu ko family dinmu ko su abokanadinmu ba ma so abin ya faru da su yaya suka rika duba ku sun ba ku abinci kuna wanka kuna ba mu wanka da muka dade in za mu yi wanka sai mu zuba ruwa a goruna kuma an kama mu sai amma mu duka cewa me yasa muka diba ruwan su ruwan da aka kawo mu na sha da na abinci ta ya za mu diba ruwan mu je mu yi wanka uban wankan ma adda za su ci uban mu suke cewa Muhammad Rukayya Fatima ta ƙara bayani game da halin da suka shiga me ya faru ah, muna da cin gida ne mun kwanta tsakanin karfe biyu so mu yi bacci kawai sai muka ji mutane ci da mu sani suka yi suka shiga ba so dakunan kuma dakuna guda biyu ne tunda muka ji tsoron dakin suna ihu sai ɗaya cikin mu sai ta ce za ta kulle kofar daki mu sai suka tsure ta kawai sai muka gansa cikin gida ma zama ko barayi ne za su ansa waya ne suka kwata waya tukuna kafin mu ce mu gudu zuwa waje ashe duk suna waje sun sarani kowane da bindigogin su sai suka ce to mu tsaya da tsayawa kawai suka ce to sai suka fara bin da mu ta daji kawai mu je ka fara zaki ce don uban ku ku je mu je mu je mu je to ya kuka ji yanzu da aka sallamo ku a mun gode ma Allah wallahi alhamdulillah alhamdulillah godiya ma muke ma vice chancellor makarantar mu wallahi mutun ya ce ka mana mahaifinta Muhammad Saba ya yi bayani game da iftila'in da ya faɗawa 'ya'yan nasu to wayannan bai hi shekaran jiya ba da Allah ikon Allah sai gashi dai sun baro yaran to da aka kama 'ya'yan kuɗin an nemi wani abu a wurinku ne eh kuɗi suke ta matsa mana cewa mu kawo nawa ran da suka fara kama su yariyan nan ta kira ni ta ce mini gashi fa an an kidnapping ɗinsu na ce to ba su waya da suka karbi waya sai suna requestin cewa mu je mu nemo miliyan biyar biyar akan kowace yarinya su biyar din su biyar din to akalla da suka ce mana miliyan biyar kowace muna ta yi muna cikin yi da su suka koma miliyan biyu cewa mu kawo tutu miliyan muka ce ai mu talaka ne talaka kuma amu da kuɗi kuɗin ma da kake ambata ni ban taɓa gani ba balle ma ka ce man wai in kawo miliyan biyu to cikin haka da muke ta yi da su suna ta yi suka ce to mu je mu kawo miliyan ɗaya babban abin farin ciki shine waɗannan ɗalibai sun faɗa hannun 'yan ta'adda na kwarai kuma Allah ya ceto su lami lafiya. Sanci Abmalfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya.